Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 1 ga watan Nuwamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baban leda kanun labarai hukumomin lafiya na palestinian sun ce hare-haren isra'ila ta sama ya kashe mutane da dama a sansanin 'yan gudun hijira wasu manyan jami'an amurka sun yi gargaɗin harin hamas na isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje ƙarfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kuɗin ta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61. To kanin labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ma'aikatan majalisun dokokin jihohi a fadin Najeriya ke ci gaba da yajin aiki wanda ya tsaida harkokin majalisun cik an fara kiraye-kiraye ga bangarorin biyu. kiran mu shine su zabura 'yan majalisa su san menene damarsu su yi amfani da damarsu domin demokradiyya ta miƙe domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata. Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda cutar koda ke laƙume rayukan talakawa a sassan duniya musamman ma Afirka. kamar kowace safiyar ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyanna ke gabatarwa inda yau shirin zai waiwayi dambarwar siyasar jihar rivers kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai har kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin gaza a ranar talata da wasu har ta sama an ba da rahoton cewa akalla mutane hamsin suka mutu a wani hari da aka kai kusa da sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila laftanar kanar richard h ya ce ya gaya wa kafar yada labarai ta cnn cewa akwai wani babban kwamandan hamas a yankin inda ya tabbatar da kai harin ta sama sanarwar da rundunar tsaron isra'ila ta fitar daga baya ta bayyana mutumin da suna ibrahim biyari sannan ta ce shi ne jagoran abin da ya kira mummunan harin ta'addanci na ranar bakwai ga watan oktoba jabaliya gida ne ga iyalan 'yan gudun hijira da suka yi fama da yaƙe-yaƙe tun daga shekarar 1948 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Hukumar lafiya ta hukumomin lafiya na Falasɗinu sun ce akalla Falasɗinawa hamsin ne suka mutu yayin da wasu ɗari da hamsin suka jikkata a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira. sanarwar da kungiyar hamas ta fitar ta ce babu wasu kwamandoji da ke sansanin inda ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari 400 ko kuma suka jikata kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ba za a iya tantance alkaliman ba a halin da ake ciki kuma mummunan harin nan da mayakan hamas suka kai kan isra'ila wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa a yanzu ya faɗakar da kishiyoyin ta'addanci a duniya inda ya karfafa wasu kungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an amurka uku waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka hada da alka'ida da is suna yin amfani da harin da kuma hotuna da ke da alaka da shi da kuma martanin da isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda in ji su wanda aka tsara don ƙara su da kuma yiwuwar kai har-har kan amurka daraktan hukumar binciken manyan laifuka na fbi christopher Ray, da sakataren tsaron cikin gida alejandro mayorkas da daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa christine abizet ne suka bayyana wannan tantancewa a jiya talata yayin da suke ba da bahasi a gaban kwamitin sa ido na majalisar dattawan amurka inda suka yi gargaɗin harin hamas na isra'ila yana baiwa kungiyoyin 'yan ta'adda na kasashen waje karfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da ake ganin barazanar tana raguwa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samame wata kafar yada labarai ta Rakin tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin kamar yadda BOA Burmese ta rawaito wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murkushe kafafen yada labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samame a ofishin ƙungiyar raya kafafen labarai na DMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Zozo mai magana da yawun kafar yada labaran ya shaida wa BOA Burmis cewa sun kwace kayan aiki tare da kama wani ɗan jarida da wani mai gadi. A wannan rana, sojojin Myanmar sun sanar da kama wani tsohon jami'in soja wanda ya taɓa rike makamin ministan yada labarai a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata mai samun goyon bayan soji. To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda yayin da ma'aikatan majalisun dokokin jihohi ke ci gaba da yajin aiki harkokin da suka jibanci dokoki suka tsaya cik a matakin jihohi na ƙasar baki ɗaya al'amarin da ke daɗa tayar da hankalin masu ruwa da tsaki daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. Uwar kungiyar ma'aikatan da ke aiki a majalisun dokoki na jihohi wato fasance ta umarci 'ya'yanta su shiga wannan yajin aiki na baba sai ta gani biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta dokar da ta tabbatar da 'yancin harkokin kuɗi ga majalisun dokoki na jihohin Najeriya daga bangaren gwamnonin ƙasar. yanzu haka dai zaurika da harabobin majalisar dokokin kowace jiha a najeriya na ci gaba da kasancewa a garkami kwamar bashir yahaya shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar ta fasan doka ce ta ƙasa wadda ta riga ta faɗa a sashi na 121 uku cikin baka wanda ya faɗi cewa majalisa waje ne wanda yake da zaman kansa haka bangaren gwamnati kuma haka bangaren shari'a to shine muke so mu ga cewa lalle gwamnoni sun yarda cewa komai da komai ya dawo majalisa kamar yadda doka ta riga ta faɗa kuma wannan kusan jihohi kusan talatin kowane gwamnoni sun riga sun sa mata hannu ta yadda za a yi wannan kasafin kuɗi da kuma yadda za a kashe wannan kuɗi kuma wannan kasafin kuɗin shine cewa wanda komai ba abin da majalisa take bukata cewa a ce sai ta rubuta ta nema a yanzu saboda rashin wannan gashin yancin tabbacin kan cewa duk abin da za a yi a majalisa sai in rubuta wa gwamna tukuna gwamna ya sa hali kuma ya ba da kuɗi da za a yi wannan abu kuma wannan yakan kawo targaɗo a wasu abubuwa domin aka nema ba za a iya samu akan lokaci da ya kamata a yi ba wani kuma ba za a iya samu ba amma aka ware wannan bangare na majalisa da bangare na gwamnati ina ganin komai zai tafi yadda ya kamata. sai dai a cewar kwamarar umar adamu kazaure shugaban reshen jihar jigawa na kungiyar tafasan rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta dubu biyu da ɗaya. a kan wannan batu tsakanin uwar kungiyar ta fasan ta ƙasa da zauren gwamnonin najeriya da kuma kungiyar shugabannin majalisun dokoki ta najeriya shine ya haifar da wannan yajin aiki na sai ba ta gani dama mun taɓa shiga wannan yajin aiki bayan an cimma wata yarjejeniya aka muka janye muka dakatar to tun da muka dakatar da wannan yajin aiki a ranar 18 ga watan bakwai hijira ta 2021 har wannan rana da muka dawo babu wani abu takamaimai wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar da muka yi shiga da su shi yasa yanzu muka dawo wannan yajin aiki kuma babu maganar yajin aiki ne da ake ka san mu ma'aikatan majalisa ne wanda suka san doka da oda ba ma wani abu wanda ya saba doka muna bin doka da oda kuma ko'ina a jihohi ana yajin aikin nan bisa tsari da doka To amma Honorable Nasiru Garba ɗan ciye tsohon wakili a Majalisar Dokokin Najeriya ya ce yajin aikin da kungiyar tafasan ke yi na nuna raunin 'yan majalisar dokoki ne na jihohi. Magana ce ta 'yan majalisu su yi magana da gwamnoni su tabbatar su bi abin da doka ta tsara tun da an riga wannan al'amari ya zama eh, doka. shirin mu shine su zabura 'yan majalisa su san menene damarsu su yi amfani da damarsu domin demokradiyya ta mike domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata. Masu kula da lamura na ganin cewar 'yan majalisar dokokin jihohin ne suka yi wa sarere da damar su lokacin da majalisar dokokin Najeriya ta so dafa musu su sami wannan 'yanci fiye da shekaru goma sha biyar baya. Wato shekaru kalilan bayan da ita majalisar dokokin ta ƙasa ta samu nata 'yancin daga fadar shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya. Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudinta mai kadarorin da suka kai dala tiriliyan 61. da kuma karfafa kokarinta na rage yawan basussukan cikin gida kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito muhimman taron manufofin kuɗi inda suka ambato wani muhimman taro da ake so biyu cikin shekaru goma wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan oktoba babban taron harkokin kuɗi na tsakiya da aka gudanar a birnin Beijing na ƙasar Sin ya rawaito cewa ƙasar Sin za ta tabbatar da haɗin kan shugabancin jam'iyyar kwaminisanci kan harkokin kuɗi. Taron wanda ya samu halartar shugaban ƙasar Sin Xi Jinping da Premier Li Chang ya bayyana cewa ƙasar Sin za ta samar da wata hanya ta warware matsalolin basussukan cikin gida da kuma kula da basussukan ƙananan hukumomi. Daga ƙarshe, Kotun kolin Amurka a jiya talata ta saurari wasu ƙararraki guda biyu daga jihohin California da Michigan da suka hada da jami'an gwamnati da ke hana masu suka a shafukan sada zumunta inda alkalan ke ƙoƙarin bayyana lokaci da irin wannan hali ya shiga cikin iyakokin kundin tsarin mulki da aka takaita kan ikon gwamnati na takaita magana. kananan kotuna sun cimma matsaya daban-daban a cikin shari'o'i biyu wanda ke nuna rashin tabbas na shari'a game da ko irin wannan aiki na kafofin sada zumunta na da alaka da gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin amurka wanda ya kare 'yancin faɗa albarkacin baki toshe masu amfani aiki ne da ake yawan amfani da shi a kafofin sada zumunta don murkushe masu suka. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wani rahoto na musamman kan matsalar jinyar koda. Gidauniyar tallafa ma masu matsalar koda ta ƙasa da ke nan Amurka ta ce kowace shekara cutar koda tana kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya saboda rashin sukuni musamman ma tsadar jinya matsalolin na wato na rashin kuɗi da sukuni sun fito ƙarara a wasu ƙasashen afirka irin ghana inda ake ganin matsaloli masu nasaba da jinyar cutar koda da ke karuwa a tsakanin majinyata a asibitin koyarwa na tamale da ke yankin arewacin ƙasar alhassan abdul washid ya shirya mana wannan rahoto wanda aisha ma'azu za ta karanto yahayawan zam adam ma'aikacin jinya ne da ya kware a wannan fannin a asibitin koyarwa na tamale da ke yankin arewacin ghana ya ce a kullum masu jinya da ke karkashin kulawarsa suna gaza biyan kuɗin maganin cututtukan kodar da suke fama da su ya ce Mun fara da majinyata uku ne, sannan sannan a hankali kuma sai adadin su ya ringa karuwa. A halin yanzu dai muna da majinyata sittin zuwa saba'in da muke tace musu jini, wato dialysis. Wajen kaso goma cikin ɗari na al'ummar duniya na fama da cututtukan koda masu tsanani a cewar gidauniyar kodar ta ƙasa Amurka. A Ghana, yawan masu wannan cuta sun kai wajen kaso goma sha uku bisa wani binciken da aka yi a dubu biyu da sha takwas hukumomin lafiya a ghana sun ce wannan yanayi yana samuwa ne bisa dalilai biyu lafta gishiri a abinci ko kuma yawan cin abinci mai sukari tsarin inshorar lafiya da gwamnati take daukar nauyinsa wato nhis yana ba da kulawar lafiya da kuma magani kyauta kan wasu cututtuka isa haku abdullatif darakta ne a hukumar inshorar lafiya wato nhis kuma shi ke da alhakin kula da al'amuran nhis ya ce ofishinsa na sane da hauhawar cututtukan da ke da nasaba da koda kana akwai bukatar ɗaukar nauyin jinyar marasa lafiya uh, Batun hukumar lafiya ta ɗauki nauyin jinyar masu fama da cutar koda wato dialysis wani lamari ne da mutane da yawa suka ba da shawara a kai. sannan mu kanmu a cikin gida mun samu tattaunawa a kansa tsakanin jami'anmu da kuma na hukumar lafiya ta ƙasa. asibitin koyarwa na yankin arewacin tamale a ghana yana kula da marasa lafiya daga yankuna shida na ƙasar yahaya wanzam adam ya ce akasarin majinyatan dai ana musu dialysis sau uku a kowane mako sai dai kuma majinyata da dama ba za su iya biyan kuɗin jinyar ba so most of them are doing twice in a week. Patients saboda haka akasarinsu suna yi sau biyu kawai a kowane mako majinyatan da suka kasa zuwa dialysis na tsawon mako daya gaskiya suna shiga cikin wani irin yanayi mai tsanani tsananin gaske rayuwarsu takan kasance cikin barazana majinyacin zai iya mutuwa abdullatif ya ce nhis tana ɗaukar nauyin maganin sabbin majinyatan da aka gano suna fama da cutar to amma ya ce hukumar da yake wa aiki tana yunkurin faɗaɗa ba da kulawar cutar ya kai ga waɗanda suka daɗe suna fama da cutar yayin da hukumar take gudanar da binciken ƙarshen shekara na cututtukan da take ɗaukar nauyin maganin masu jinyarta da maganin su sai dai kuma ba batun ɗaukar nauyin ba ne kawai akwai kuma matsalar na'urorin da ke yin dialysis ɗin Currently, five machines are functioning efficiently. A halin yanzu dai muna da na'urori guda biyar masu aiki ka'in da na'in. Kaddara kana iya yi wa sama da mutane ashirin dialysis. Sannan kowane rukunin dialysis na daukar sa'o'i biyar. Saboda haka lokacin da kowane mai jinya zai yana jiran a zo kan shi zai yi yawa. To idan misali a ce muna da na'urori goma sha biyar zuwa ashirin kuma. kaga zai taimaka matuƙa wajen rage tsawon lokacin jira. 'Yan Ghana suna fatan wannan binciken ƙarshen shekarar zai yi la'akari da damuwar iyalai da majinyata masu fama da mummunar cutar koda da ke haifar da macewar koda sannan kuma a wani bangaren zai taimaka wajen magance matsalar ɗaukar nauyin maganin da rashin wadatattun na'urorin dialysis. To a gaida Aisha da wannan rahoto na Alhassan Abdulwashid. a shirinmu na hantsi kuma za a ji ƙarin bayani kan wasu garawakin da aka gano a wani babban rami a jihar abia wani da ke makwabtaka da inda lamarin ya faru da ke da suna emmanuel ya ce yana cewa ne wannan abin tashin hankali ne na kashe mutane kuma bayan kashe su a cire musu kawuna mu dai sun nuna muna abin da muka gani musamman na kananan yara wannan abin tashin hankali ne kuma muna kira ga hukumomin najeriya da gwamnatin jihar abia da kada su yi wasa da wannan lamarin su ɗauki matakai domin kawo ƙarshen garkuwa da mutane da halaka ɗimbin rayuka. Shi ma wani da ke makwabtaka da garin ya ce. To yanzu dai wannan gawaki dai kuwa da kuwa ne ya hada ya hada mutum harewa ya hada ibo ya hada ma'aikata don duk wanda suka gani kashewa suke a wanda kwanan ya ne. ko wannan sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji amma wannan gawar a ce wannan bangare dai ne. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton Washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wata wutar rikicin siyasa ta barke a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Watanni biyar bayan rantsar da sabuwar gwamnati a jihar. assalamu alaikum a farkon makon nan ne wata wutar rikicin siyasa ta tashi a jihar rivers da ke kudu maso kudancin najeriya tsakanin gwamnan jihar siminalayi fubara da wanda ya gada wato tsohon gwamna neson wike inda ta kai ga yunkurin tsige gwamna fubara yayin da kuma wasu suka kai farmaki kan majalisar dokokin jihar har suka kona wani sashe na ginin majalisar. rahotanni daga jihar sun bayyana cewa lamarin ya samo asali ne sakamakon zargin da gwamnan ke yi da cewa tsohon gwamna wuke wanda ya yi ruwa ya yi tsakin tabbatar da hawansa kan karagar mulki na neman mayar da shi gwamnan jeka nayika tare da kin sakar masa marar jagorantar jihar wata majiya ta bayyana cewa ko baya ga naɗa kusan kashi 80 cikin 100 na manyan mukaman gwamnatin jihar ta tsohon gwamnan wike ya kuma ci gaba da jagorancin jihar a kai-kai ce. duk da cewa ya sauka daga kujerar gwamnan tun a ranar 29 ga watan mayu sa'ad da aka rantsar da sabon gwamna fubara takaddamar ta soma ne watanni uku da suka gabata sa'ad da shi sabon gwamna fubara ya zargi gwamna wuke da ci gaba da mulkin jihar tare kuma da ci gaba da tatsar lalitar jihar inda ta kai ma shi gwamnan bai da ikon saka hannun fitar da kudaden jihar da adadin su ya haura naira miliyan hamsin ba tare da amincewar wuke ba. Fubara ya kuma yi zargin cewa tun da aka rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar watanni biyar da suka gabata bai taɓa yin balaguro na ƙashin kansa a wajen jihar ba. Saboda har yanzu wuke ne ke rike da ikon jirgin sama mallakar gwamnatin jihar. haka kuma wasu majiyoyi sun bayyana cewa hatta gidajen saukar gwamnan jihar da ke abuja da birnin lagos har yanzu tsohon gwamnan ne ke iko da su lamarin ya yi kamari ne tare da bayyana a fili a farkon makon nan sa'ad da gwamna fubara ya so makin karɓa bukatun wuke na karɓar kuɗi daga lalitar jihar kamar yadda yake yi a kowane wata a ƙoƙarin nuna cewa shi ke mulki ba wuke ba wannan lamari dai ya tunzura tsohon gwamna wike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya abuja inda rahotanni suka ce nan take ya soma ɗaukar matakin ganin bayan gwamna fubara kasancewar tuni ya shirya wa irin wannan rana ta hanyar kakkafa mabiyansa a manyan mukaman gwamnatin jihar har ma da majalisar dokoki yunkuri na farko shine tsige shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar wanda ake zargin yana goyon bayan gwamnan wanda kuma hakan zai ba da damar samun nasarar tsige gwamnan daga bisani. Edison Age as majority leader of this house, 23 abstention nil against nil. By that result, Edison Ehi is now removed as the majority leader of the Rivers Assembly in line with our standing orders. to sai dai shi ma gwamna bangarensa ya mai da martani ta hanyar ciccire wasu manyan jami'an gwamnati da yake ganin suna goyon bayan gwamna wuke lamarin da ya ƙara rincaɓe lamura, har ma ta kai ga aron gama da harbe-harben bindigogi tsakanin magoya bayan bangarorin biyu da kuma kone-kone wanda ya kai ga kone wani bangare na majalisar dokokin jihar Hawa Sharif ta tattauna da wakilinmu a yankin Naja Delta Lamido Abubakar kan halin da ake ciki a wannan dambarwa ta siyasa a jihar ta Rivers. Yawa Lamido za mu so mu ji shin yanzu wani hali ake ciki ne a nan jihar Rivers sakamakon abubuwan da suke faruwa na neman tsige gwamnan da shi minista wiki yake kokarin yi kamar yadda labari yake bulla. To babu shakka hajiya wa sharif hali da ake ciki a yanzu musamman a jihar Rivers rikicin siyasar da ya kunno baya a baya-bayan nan ya ɗauki wani sabon salo domin bayan zanga-zangar da 'yan asalin jihar ribas suka yi na nuna goyon bayansu da shi gwamnan jihar ta ribas wato mr kimilaye kubura a jiya bayan da wato jami'an tsaro suka har barkonan tsohuwa sai aka wayi gari gwamnan jihar taribas ya sauya bukamai daban-daban daga cikin gwamnatinsa wato kamar ya jige wasu masu rike da madafun iko daban-daban a fadar gwamnatin jihar kamar misali shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar wato chief staff ne eh. gwamnan ya sallame shi sannan kuma da dogarinsa da ke kula da harkar tsaro sa'annan ya sallami babban jojin jihar ta rivers sakamakon wannan rikici sa'annan ya fitar da wata sanarwa shi gwamna inda ya umarci wato dakatar da shugabannin kananan hukumomi na riko na 23 da ke jihar da su wato sauka daga mukamansu sa'annan ita kanta majalisar zartarwar jihar wato kwamishinoni ya ba da umarnin sallamar su inda yake su gaugauta handin oba ga wato sakatarorinsu saboda haka majalisar dokokin jihar rivers ita ma ta fada cikin wannan rikici sakamakon ige shugaban masu rinjaye na majalisa da aka yi wanda ake zargi suna goyon bayan tsohon gwamnan jihar rivers wato barista yansan woke wanda minista ne a babban birnin tarayya abuja zuwa yanzu bayanai na nuna an tsige shugaban majalisar dokokin jihar inda aka mai gurbin da wani sabo da kuma shi shugaban marasa rinjaye saboda haka wannan lamari na nuna cewa wannan wuta rikici na ci gaba da zafafa a jihar Rivers sannan kuma da zaman ɗarɗar da jama'ar jihar ke yi don gudun abin da ka iya baiwa ba. Yawwa dama shi ne zan ce to ganin cewa eh, ta wannan wata siyasa da ta huru take ci ganga ganga haka batun tsaro fa yaya kuma sha'anin tsaro kamar da ka faɗa mutane na cikin ɗarɗar. to hali da ake ciki na ziyarci ah, zauren majalisar dokoki ta jiha an tsaurar matakan tsaro da kuma fadar gwamnatin jihar ta rivers sannan da kuma dandalin wasa na eagle square shi ma an zuba jami'an tsaro sai dai hali da ake ciki har zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar ribas ba ta fito ta yi magana ba da kafafen labarai daban-daban sai dai ta aika sako da kafafen labarai kan cewar tana sane da hali da ake ciki kuma ta faza jami'anta a sassan jihar Rivers domin ganin cewa wato gudun abin da ka iya baya kuma ta ce a tsaye take na tabbatar da tsaro a sassan jihar Rivers. sa'annan sarakunan gargajiya da masu ruwa da tsaki a jihar ta Rivers yanzu haka suna gudanar da wani babban taro na neman mafita dangane da hali da aka shiga. Ita ma ah, bayanai da muka samu jam'iyyar PDP ita ma tana gudanar da wani taro domin lalabo ah, mafita game da hali da aka shiga a jihar Rivers. Madalla ban sani ba daga gefe akwai abin da mutane ke gunaguni ake cewa koko ya ah, yanayin mutanen jihar yake. hali da ake ciki idan ka zagaya birnin fatakon da kewaye za ka tarar da gungun mutane daban-daban masu goyon bayan bangaren shi gwamna similaye fubura da kuma tsohon gwamna yanson Muke wanda yake minista ne a babban birnin tarayya a yanzu suna maganganu daban-daban da ke nuna cewa suna goyon bayan bangarorin biyu da kuma zargin ma da suka yi majami'an tsaro kan cewar misali ba su bari mutane suka yi abin da ya kamata ba ta bangaren zanga-zangar limana daga bisani kuma zanga-zangar ta kai ga cin zarafi da kuma ainihin harbin mai kan uwa da wabi da ake zargin wasu 'yan bindiga. yanzu haka dai wasu rahotanni sun ce shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya shiga tsakani ta hanyar zaunawa da gwamnan da kuma tsohon gwamna domin sasantawa a tsakaninsu masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga abokan aiki Hawwa Sharif da Lamido Abubakar sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai harar kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu harhar ta sama. An ba da rahoton cewa akalla mutane hamsin suka mutu a wani hari da aka kai kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila. wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an amurka uku waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da alka'ida da is sun yi amfani da harin da kuma hotuna da ke da alaƙa da shi da kuma martanin da isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda in ji su wanda aka tsara don ƙara yawansu da kuma yiwuwar kai har-har kan Amurka. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yada labarai a Rakin tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin, kamar yadda BOA Burmese ta rawaito wanda ya kara jaddada yadda sojoji ke murkushe kafafen yada labarai a fadin kasar bayan jin mulkin da suka yi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna sake miƙa ta'aziyyar mu ga wakilin sashen Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa saboda babban rashi da ya yi kwanan nan allah ya ji kansu da rahama ya kuma ba da dangana yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawai sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam